alhamdulillahi ala ala'i wa shukuru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ruwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallimu tasliman katsira bayan haka bayan Allah hudubar mu a yau mun buɗe ta da yaba ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya alkawari ga masu godiya zai musu ƙari duniya da lahira ina gode masa ina yaba masa ina neman gafararsa ina tuba a gare shi bukuratan wa asila safiya da marice ina shaidawa babu abin bauta mawa bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake bashi da abokin tarayya sirran wa alaniyatan a fili da a boye wa ashhadu ina shaidawa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne manzansa ne wa asahba ala alihi daraja tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi sawunsu da kyautatawa har zuwa ranar da ake taso da mutane daga kaburbura ashita ta, tawaga tawaga rijalan wa nisaa mazaje da mataye fatan wa urata ba takalmi babu tafati, amma ba'du ibadullah bayan haka ya ku bayin Allah ittaqullaha wa hafazu imanakum ku ji tsoron Allah ku kiyaye imaninku ta yaya bi shukri lahu ta hanyar gode masa ala ala'ihi wa ni'ama'i a bisa ni'imominsa wala ta asawfil ardi mufsidin kada ku doge a bayan kasa kuna mabannata ba canji wa ba da al'usikun wani nafsi bi taqwallah bayan ne muku wasici da ni kana da tsoron Allah ta takunu khutbatu bi shi'atillahi ala sanatayn kudubar mu za ta kasance akan abubuwa guda biyu min arkanis sa'adati lil abdi da imani wa ina gon guda biyu suna daga cikin rukunnan cin nasarar bawa bayan imanin da yake da shi awalan na farko wa'annan kuwa su ne a shukuru lillah na ɗaya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala na biyu wa rida fil qadar yadda da ƙaddara. kama ya kula ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi a awail kitabihi al-wabil al-sayyid kamar yadda ibn al ya faɗa a farkon littafinsa sa al sayyid kuma in ce a ya ce haƙiƙa tambarin cin nasarar bawa abubuwa ne guda uku ya yace sune an an'ama alaihi shakara idan Allah ya masa ni'ima ya gode wa tuli ya sabara idan aka jarabe shi da wani abu na kaddara mara kyau ya rungumi kaddara ya yi hakuri wa iza aznaba istaghfara idan yayi zunubi kuma ya nemi yafiyar Allah wai na ba guda uku sune tambarin sa'ada duk wanda ya sanya rayuwarsa akan abubuwan guda uku ni'ima yayi godiya kaddara ya karba da hakuri in yayi zunubi ya nemi yafiya to yana da tambarin sa'ada rabotuwa duniya da lahira a tare da shi A إن هذه الأمور التي هي عنوان wa وعلامة فلاحه في الدنيا والآخرة ولا ينفك العبد عنها أبدا in دي باوا نغري ne to baya rabuwa da waɗannan abubuwa guda uku saboda haka ya ku taron musulmai muna da mutukar buƙatuwa zuwa ga waɗannan abubuwa saboda girman lamarinsu, su walakin na fi hadhihi al-khutba sai dai mu a wannan khutba na qatasaru alal awwalaini zamu takaita akan na farko guda biyu min minhuma wallazaini huma wanda sune shukuru godiyar wasabar alal da kuma hakuri akan kaddara a ayyuhal ikwa min aujabil wajibi alal abdi godiya tana daga cikin wajibi da yake zama wajibi mai karfi akan bawa wannan bawan alhazir mazaunin gari ne walbad ko na ƙauye ne rijalan mazaje ne wani sa'an ko mataye ne wali allahu la takadu tajid fil wujudi mawjudan ai a duniya dai ba za ka samu wani samamme ba kuma kharijan an ni'amillahi mahama kan a ce gashi a duniya amma yana waje ne shi baya cikin ni'imomin Allah ko ya yake in dai yana duniya ta cikin ni'imar Allah yake jin din da aka saka duk abin da aka fi bukatar sa ya fara ba abin da ka fi bukata irin oxygen da zuwa kake akwai kamfani irin Kitco ko Nefa ka je ka sayo ai kaga wata ran kafin ka sayo ka mutu dan sai an samu guri an samu matsalar kudi wata ran amma ita ga ta nan sake ruwa waje Allah min alma'i kullu shay'in hayy muka sanya rayuwar kowa daga ruwa ne yana da araha bai kai fetur ba ko kananzir to ka gani to Allah subhanahu wata'ala ba wani da zaka samu a ce yana wajen ni'imar Allah subhanahu wata'ala fa ijaduka ni'matun an Amallahu bika ala walidayka kai samuwarka ni'ima ce da Allah ya ni'imta mahaifanka da ni'imar samuwarka domin suna da faɗayin samun nasar ɗaya sai Allah ya ni'imta su da kai wa kaunika insanun kai kuma ka tsakalli kanka kasancewarka mutum ni'imatun an amaka Allahu biha khilafan lidawabi ni'ima ce kai kuma Allah ya ni'imta ka da ita sabanin dabbobi ai shi jaki ya doki kai kai kace hika mutum a ce kaga wannan kai kuma ni'ima ce da Allah ya maka tunda yayi ka jaki wa zai ce danni ka gani wa umruka tsawon rayuwa da ya baka ni'imatun ita ma wata ni'ima ce ta daban bayan yinka mutum nazarar liman mato sun qabala al in ka lura da wanda suka mutu kafin su balaga kai ka san zaka balaga din su wanda suka suka mutu kafin su balaga an san za su mutu kafin su balaga wanda ya rubuta maka ajali shi ya rubuta musu shi kai ya maka ni'ima ya baka tsawon kwana to tsawon ka ni'ima ne wa ba'dhum kai wasu ma fi yawmin wulada ranar da aka haife shi ranar yayin tabarci daga cikin mahaifa ku wuce da shi kabari bal ba haka ba wal akharuna fil batn ummi wasu a cikin mahaifar suka rasu wasu barin su akai wa azam hazihi ni'ima mafi girma cikin waɗannan ni'imomi ni'imatul islam wal iman shine ni'imar musulunci da imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mu'az bin jabal yace masa ra'atul amr al islam samun bakin zaren a rayuwa bayan kasancewar ka mutum wannan babban ni'ima ce da bai yi ka dabba ba kaji to kuma samun bakin zaren shine ka zama mutum wannan ba karaman ni'ima ba wa min janibin akar ayyuhal ikwa in mun koma ɗaya gefen ni'imomin ya ko yan uwa Allah ya hore abubuwa ga ɗan adam wa yasbagu alayhi ni'am laila nahar yana ta kwarara masa ni'ima dare da yini zahiratan wa batina ta fili da ta koye kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu allazi khalaqa samawati wal arda in baka san shi ba shine Allah da ya halitta sammai da kasai wa anzala minas sama'i ma'an shine wanda yake saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum da saukar ruwan ne yake fitar muku ƴaƴan itatuwa nan kuma arziki abinci a gare ku wa sakkara lakumul fulka shine ya hore muku jirgin ruwa li tajriyatil bahri bi amrihi dan ta gudana akan ruwan da umarnin Allah ba karamar aya bace jirgin ruwa kwandala in ka sake ta in ta tafi baka iya samu ta ta tafi kenan kai asarar to amma ga jirgin ruwa ba nauyinsa na karfe ba ba kayan da aka lodo masa ba sai yayi wata shida in ya zo bakin gaba ana saukewa ba mutanen da suke cikin sa ba duka hada wa'annan nauyin kuma shi ya hau ruwan ya tafi a daidai lokacin da in ka kwandalar ka kai asara ta kenan ba za ta tsaya akan ruwan ba wannan bai ishe ka aya ba to Allah madaukakin sarki shine ya muku wato wannan ni'ima da tajriya fil fulki fil bahri amri wa sakkara lakum anhar shine ya hore muku koramu wa sakkara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini shine ya hore muku rana da wata suna masu gudana wa sakkara lakum laila layla wan nahar shine ya hore muku dare da yini ai ko wanne ni'ima ne a ce kitir kawai rana ake yi ada ka shiga uku a ce kawai kuma dare ne baya wargari Allah da matsala ta samu amma Allah ya ni'imar dare ya yi ni'imar nara ya ni'imar rana laila libasa nahara fa ma'asha ka gani tandare rahatan li abdanikum wayewar gari kuma dan kasuwa ya tafi dan makaranta ya tafi mai ofis ya tafi mai gona ya tafi neman ma'isha abin rayuwa sauraka ya hore muku dare da yini subhanahu wata'ala wa atakum min kulli ma sa'altumuhu sai ya dunkule ma dai ni'imomin sa shine yake ba ku duk abin da kuka tambaye shi babba da yaro mata da namiji kowa ta kamo shi sai ya daga nan sai ya ce wa ya Allah shi yasa ce a gaya wa duniya huwallahu ahad sai ce Allahu samad wanda kowa yake nufin sa da bukatu babba da yaro mace da namiji saboda haka wa atakum min kulli ma sa'altumuhu shine yake ba ku duk abin da kuka roƙe shi amma ala hasabi masalihikum abisa gwargwadon maslahar dan ba a baka ba ba dan ba a san ka bane wannan kai jahilcin ka ne na sha faɗa an kace kai in alkana kai addu'ar ma Allah baya karba kai Allah baya san ka in aka maka tambaya dai haka mutu baka da jawabi Allah baya son ka shi yasa baya baka to da Allah ba mu labari wa yasa shi ya halicce ka ana masa tilas to baya son ka ya aka yayi abin da baya to wa yasa shi kenan shi ya ta masa yayi abin da baya to in ka da ba a masa tilas to sai ka dawo ka yadda shi alhakimu ne baya abin da babu hikima da ya samar da kai yana da hikimarsa da ya hana ka akwai hikimar da ta sa bai baka ba wala Allah sakamakon hikimar ma kanka zai dawo dan ya san in ya baka halaka ce shi ko baya san ka da halaka aljanna yake zo ka tafi kiyama wanda ya fi baka saboda haka shine yake baku da abin da ku roƙe shi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in za ku dauki alƙalami da bayro dan lissafewa Allah ya mana kaza Allah ya mana kaza yace ba za ku iya ba dai innal insana lazalumun kafar dan adam mai zaluntar kansa ne wajen butulcewa irin waɗannan ni'imomi Allah ka raba mu da butulci fajar za a shukuri yarju ila shakirina yan uwa sakamakon godiyar kuma zuwa ga masu godiyar da yake dawowa muna fi duniya bi ziyada a nan duniya ya muku ƙari ya yi alkawarin in kun ƙari kun yi godiya zan yi ƙari wata fil akhirati a lahira ya ba masu godiya aljanna kama ya ci man kafara ila ashaddil azab kamar yadda shi kuma wanda ya mutu cewa ni'imar bai yi godiya ba zai koma matsalanciyar azaba Allah ya kiyaye Allah ya ce wa idza ta'azzana rabbukum ka tuna lokacin da ubangijinku yayi shela ya sanar la in shakartum la azijannakum yace in kuka mun godiya wallahi kari ne ba iyaka wala in kafartum in kuka yi butulci inna azabi la shadid wa qala aidan Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce in takfuru in kun kafirce wa Allah fa inna Allah ganiyun ankum Allah mawadaci ne ga ku da ku in kun yi bautar shi za ta shafa ai ya ce a hadisul qudsi inna ma hiya amalukum in ka je ai kan ku ne uhsi halakum ake taskance muku su faman da khairan allah wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah waje da gaira zalika fala na illa nafsuhu wanda ya gaba abin arziki ba a kwanan cin sa kar ya zargi kowa in ba kansa ba aikin sa ne faman ya amal wa man ya amal tsintsin da ya ja ruwa da shi ruwa zai doka to haka in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufr amma ku sani bai yaddar ma bayansa da kafirci ba wa in tashkuru in kun yi godiya yadrahu yardahu lakum zai yadda da godiyar ku. kuma ku sani in aje lahira wala zira ta wuzra ukura wata mai alhaki ba ta daukar na wani kowa nasa zai dauka thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi zati sudur wa li anna rahmatahu ta'ala sabaqat ghadabahu saboda ni'imar sa tarin jaye fishin sa ta riga fishin sa alaysa lahu gardun fi ta'zibi ibadi ba shi da wata manufa ta azabtar da bayinsa illa alaman takabbara sai dai wanda shi da kansa ne ya zaɓa azabar ya yi girman kai wa arada an zikirhi ya bijirewa wato wa'azinsa wa hada an siratul mustaqim ya karkace wa tafarki madaidaici liza qala ar-raufur rahim saboda haka Allah mai rahama yace ma yaf'alu bi ma yaf'alu Allah bi azabikum me Allah zai da yi muku azaba da azabtar da ku in shakartum wa in kun gode masa kun yi imani wa qala Allah shakiran alima shi mai wato yawan karbar godiya ne wani mai hikima yake cewa idza kunta fi ni'matin far'aha in kana cikin ni'ima ka kiyaye ta fa innal ma'asi tuzilun ni'am ka sani saban Allah yana kawar da ni'ima wa dawun alaiha bi shukril ila ka dawwama wajen godewa Allah madaukakin sarki fa innal ilaha sari'un niqam ka sani Allah in ka saba masa yana da gaggawar kamu da azaba fa shukru ala ni'am ayyuhal mu'minun godewa Allah yana buƙatar abubuwa guda uku na farko ka yadda da ni'ima kar ka boye ni'ima sai iya cin hatsi ne a kar ka boye ni'imar Allah annabi ya ce Allah yana son in yawa mutum ni'ima ya ga asarun ni'ima a tare da shi wani dan kiri ya zo yana sai da kaya kaya yake sayarwa amma shi kayansa duku duku annabi ya ce kayan waye aka ce na sani shi sai ya ce ku dauko shi kun ce kasa shine yace masa yace Allah yana son in yawa mutum ni'ima ya ga asarun ni'ima a tare da shi abinda ba a so alfahari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith amma alfahari shine ba a so inna allaha la yuhibbul farihin abu na biyu ka dingina ni'imar zuwa wanda ya maka shine rukuni na biyu ka yadda Allah ya maka ba wayanka bane kanka zama karu ne ce inna ma utituhu ala ilmin indi ai ilimi na ne ma akwai wanda yanzu ma halin karu da gare su wai kai da baka samu yana ganin kai ne baka iya economic bane baka san tattali bane shikenan tattali ya bashi shi ma tambaya ɗaya zaka yi masa kore shi in ka gane profesor ɗin da ya koya masa tattali a jami'a malamansa da jami'a a kayan yanzu ya fi wasu kuɗi sai in tattalin da yake bayar bai sa kafa prof malamanka bai sa kafa malamanka kawai in kilha wa tawakkal ne kai iya naka ne ka dogara ga Allah amma ka kalli mutum ka ce wajen bayar da tattali ne to kai tattali ne baka kenan to abu na biyu ka dingina ni'imar zuwa ga wanda ya maka ni'imar shine Allah abu na uku ka yi abin da Allah yake so da ni'imar da Allah maɗaukaki sarki ya maka to wannan su ne rukunan godewa ni'ima amma nufudan mu ta ƙarshe ita ce muka ce yadda da ƙaddara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da imam muslim ya rawaito daga abdurrahman bin abi laila daga sahib yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amril mu'min abun mamakin al'amarin mu'min wa amruhu kulluhu khair ko kuma inna amrahu kulluhu khair shi al'amarin mu'mini gaba ɗaya alkhairi ne annabi yace wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min ba wanda dukkanin lamarin sa yake zama alkhairi sai mai imani me yasa annabi yace in asabatu sarra'a idan abin da yake so ya samu shakar sai ya yi godiya ba kana ran lahu sai godiya ta sake zai masa wani karin alkai wa in asabathu barra idan abin da baya so cutuwa mummunan kaddara ta same shi sabara sai rungumi kaddara ba kana ran lahu sai zai masa alkai dan za a shi ladan kaddara imani da kaddarar da yayi saboda haka wannan sune abin da muka ce za mu tattauna wato akai Allah madaukakin sarki ya datar da mu ibadullah صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم بربكم بذلكم ربكم, ربكم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم وأنا معهم بعفوك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 الله أكبر